alamin wassalatu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina mana lalai marhabin zuwa ga majalisin tafsiri na wannan wata na ramadan wanda yake kulluwa a har kullum bayan an yi sallar asham a wannan wata mai albarka to har yanzu dai mana cikin suratu alhaqa kuma kamar da aka saba mukan karanta tambayoyi kafin aje ga ainihin fassara abin da Allah ya huwa huwace na littafinsa mai girma Allah ya datar da mu a kowane lokaci karanto mana ayoyin da muke da su a tambayoyin da muke da su wannan ya ce assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh ya ce launi ne na samu matsala da iyali na <clears throat> to sai ta yi yaji ta tafi gidansu amma iyayenta suka matsa akan cewa in sake ta ban sake ta ba har tsawon wata tara yanzu ne matsayin auren idan haka ta faru Eh, farko dai kafin maganar matsayin auren ina son ji hankalin mu kan wato sulhu da tattaunawa da fahimtar juna da yarda da kai ma kana iya kuskure yadda ita ma za ta iya kuskure wasu abubuwa na kama har ka yafi don dai a zauna lafiya kila kuna da yaya kuma an riga an zama ɗaya ka zama da a gidansu ita ma ta zama ya a gidanku domin Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 25 aya mai lamba 54 yace wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i faja'alahu faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira Allah shi halicci mutum daga ruwa ya sanya shi mai dangantaka ta fuskar jini da kuma sarakota saraka wannan dangantakar kar a bari bacin rai ko zuciya wato siya mutsata saboda ka ni abin da nake kira kenan idan ta yi yaji farko ka duba mai haifar da yajin ina ne kake da laifi kai ma ina ma kake da laifi naka dangin da nata dangin sai yi kokari su haɗu don a ceto kwale-kwalen jirgin don kada ya tambaɗe ya fada kowa ya kama gaban shi wannan shine abu na farko amma dangane da tambayar ka har wata tara suna son a sake ta kai kuma baka sake ta ba wata tara yawai mata kace ko shekara tara ne kuwa muddin ba kai bane kace na sake ki matar kace ce don ba su da ikon su sake ta har sai lokacin da cutar ka ta bayyana karara kana son ka rike ta dan cutar to ana ana ya zagon alkali ya kashe auren <clears throat> tunda ya bayyana kayi zalunci amma muddin baka sake ta ba ba dauki matakin zuwa ga alkali ba matarka ce na wannan tsawon lokaci illa iyaka a koma zuwa ga abin da na faɗa a baya <clears throat> na sulhu da shawara da tattaunawa abin da girma da arziki bai bayar ba rigima da faɗa yana da wahala wato su bayar Allahu alam Allahu khair cewa assalamu alaikum mana. Allah ya kara malam lafiya da imani malam ina da tambaya ni ne na ba mutum aron kuɗi dala ɗari biyar tun ana sai da ita akan naira 150 to ya zai biya a yanzu wannan magana mun yi eh, ne kama da ita ko ire-irenta misali inda ake la'akari da kima amma idan abu ya shafi ka ba mutum rance na naira ko kuma dala biyar a lokacin da ake sayar da kowace dala akan hamsin. an yi wannan lokacin a baya ko an yi yanzu kuwa dala ina jin ta wuce haka kana magana ɗari uku ne kila da tamanin da yake tama ɗan kare yadda aka bar labari in ba haka ba ai a watanni uku baya hatta kai ɗari biyar da wani abu ai ka gani mu ma Allah ya haɓaka namu kuɗin haka domin kuɗin mu in yi kyau yi kwari to kaga mu ma ai al'amura muna sare za su kyautatu to lokacin da ka ba mutum rancen dala biyar to sai kuma yanzu nan sai ya ɗauko wannan kuɗin ya baka abinda ya kamata ya baka kenan ai dala biyar ɗin nan ya ɗauko dala biyar ce malanga kuɗinka ko dai ya baka a ainihin rate na naira to dama nan ne za a samu turka-turka din ai dama hanya biyu ne ko dai ya biya ka a dala ɗari biyar yadda ya baka ko dai ku ce a'a ni ba zan karbi dala ba ka biya ne a ƙimar kuɗi to nan za a samu turka-turka domin zai iya to ni ba zan karbi dala ɗari biyar times 150 ba sai dai ka bani dala ɗari biyar sau ɗari uku da tamanin a yau ko da casa'in ko ɗari uku da casa'in ina a yau to sai ce da ke to aini ka bani ne tana kaza nan zai kai ku ga rigima saboda ka zai yi kyau in dai kuɗi ne za ka ba mutum yana Najeriya to sai ku yarjejeniya to fa zan baka ne na tashi biya a kuɗin da ka bani dan a toshe kofar rigima da fitina ka duba a shari'a ba a yadda ba ku ji wannan da kyau idan ka je gun 'yan canji ka ce da shi da Allah ga naira ta 150 ina nufin naira dubu da 150 a lissafin yau wannan shi zai ba ka dala 500 ku buga lissafi to shi kenan sai ya ce da kai wannan naira ta 100 da ainihin wato hamsin da na baka in ka tashi ainihin biya na to Allah ka bani gwargwadon hawa-hawan kuɗi da faduwa sai ce na yadda to shi kenan kun huta kai kenan na biyu idan wannan dala ɗari biyar da ya baka ta iya biya maka bukata da kake so a yanzu tun da kama yana zuwa naira ne sai dai tashi biyan kai ce zai biya ka dala ɗari biyar sai kace to ai da na canza kai da na baka taimaka amfani ta biya maka duk gararin gabanka yanzu kuwa dala ɗari biyar in na canza zuwa naira tunda a najeriya muke niran za mu kashe ba za ta biya min ɗaya cikin ukun abin da kai taimaka ba shekaru uku da suka wuce dole a koma zuwa ga kima to haka ya kamata ya kasance amma don a magance irin wannan matsalar to ku yi da yarjejeniya to zan baka bisa la'akari da hauhawa da kuma saukan farashi ya yadda ku yadda to sai a samu kwanciyar hankali da kuma toshe rigima da ashahana wallahu alama bai tafi za kuma ba kai wannan yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a shin wai malam ya halatta mutum ya zubar da cikin matarsa saboda tana da ɗa ƙaramin goyo maganar zubar da cikin matarsa saboda tana da ɗan ƙaramin goyo da take shayar da shi nono to shi ciki ai hawa-hawa ne a yau miji Allah ya sa ya tsarta maniyinsa a mahaifar matarsa wadda ta halatta gare shi kuma Allah ya ga dama zai halicci wannan maniyin to daga nan hanyar halittarsa ta fara garawa sai ya fahimci tana yawan amai tana yawan hanguri tana yawan kaza-kaza kasala alamomin ciki ne ya shiga da ce a mazama a ji a kashe wannan dan ko a fitar da shi sun yana cikin wannan mara haga ciki ne ya amma lokacin da ya kai kwana ɗari da ashirin wannan matakai da aka gaya mana a hadisin abdullahi dan mas'ud ya riga ya zama cikakken dan adam to idan ka zubar da ciki wannan kamar ka kisan kai to amma duka dai baya halatta ka zubar da ciki saboda koda yana ɗan ƙaramin sa bu a ciki yau ai ya kama hanyar zama mutum ne ai suraka baya halatta ba daidai ba ne magana cewa ai idan ba a zudda cikin ba za a yi abin da ake kira ɗibi menene didi? wani camfi ne wai idan yaro yana shan nono kuma akwai ciki to ɗan zai tashi da ciki kwajaja da kai rantume ne da kafafu kamar safana wa ya gaya maka kwanan magana ba daidai ba ne idan ka kuskura kai to lallai ka yi kisan kai har sai idan kana da dalili mai karfin gaske na cewa cikin wannan yaro wato in ba a zubar da shi ba akwai yiwuwar ya halaka wato ita uwar bincike ya tabbatar a ɗibbance ta fuskar magani ƙwararren likita amintacciyar daji kuma wanda yake ganan ne ya ba da bayani tsibbiyan cewa in ba a zubar da cikin ba alamu sun tabbatar da kaso 80 cikin 100 misali za ta iya mutuwa sai a zubar saboda wannan illa din saboda irtikabu akhaffi dararain wajib amma saboda wani yaro yana dan karami a zudda ciki Allah ya ce wala taqtulu auladakum min imlaqin a wannan aya a wata aya khashyata imlaqin daya cikin suratu al-an'am daya kuma cikin suratu al-isra sura kar ai haka balantana masu cewa wai ai kar a hayayyafa saboda yawan haihuwa na kawo abinci ya yi kaɗan kuma yana kawo ƙasa da ake raye ciki ta tsoke ta mokaɗe wannan magana ba ta da kyau abincin da kake ci nake ci kuke ci suke ci ba dabara kake baka ba inda bara ke ba da abinci da dabbobi sun halaka saboda dabbancinsu idan ka gabbal bela tana fiffikawa cikinta ya cika kwajaja ta ci ne digiri nawa take da shi wajen neman abinci har ta iya ci ga yamin kifi da ke karkashin tekun kasan kasan kasa Allah na kai masa abincinsa kuma min dabbatin filar da illa ala Allah rizquha babu wata dabba a bayan kasa face arzikin na ga Allah idan kuma kace haihuwa saboda wai kasa za ta cika to nan misali jihar Kaduna ka dauki misali tsohuwar jihar Kaduna ta hada hadda Katsina haka ne ko ba ka bane to balantana tsohuwar jihar arewa ta da zamanin irin su usman Faru gwamnan sokoto a lokacin wani tsohon gwamnan jihar arewa ko su abba kyari a lokacin to ka dama nan baya baya an kirkiri jihar katsina ne 1987 aka yago ta daga kaduna in kun tuna lokaci ɗaya da akwa ibom aka yi jihohi guda biyu jihar katsina 1987 da akwa ibom 1987 to daga nan in ka tashi ka ɗauki hanyar zariya ka ɗauki hanyar shika ga kanan ka ɓulla giwa ko za ka da shi local government na farko ina ne funtuwa ce? funtuwa ce ko? to sabuwa majin sabuwa ce ko funtuwa akan fitin funtuwa to abinda nake cewa dazuzzuka nawa ne mutanen jihar kaduna ba suke ba tukun ku gami idan ka tashi daga tsohuwar jihar kano kano fi gumel ka ɗauki hanyar malam madori in za ka fi ta haɗe kenan misali ka shiga birnewa ka shiga cikin jihar jigawa kenan ga kanan sai ka shiga guru ka shiga yobe har ka lula ka lulluka ka tafi dazuzzuka fanfalaki da allah ya nawa ne kanawa da haɗe ba cike wata ku da shi za su cike? ku gaya mai jejin falgore in ka bar kano tudun wadan ɗan kadai wannan dazuzzuka ɗin ku gaya min shekara nawa 2015 za a cike ko ai ta wuce ai ko 2020 yaushe aka cike tukun in ka tashi daga nan ka tafi zugurma can cikin borgo a cikin najis da kusa da kayan ji akwai jijin zugurma ai wannan zukurmenin jeji ai shine yankar game da shine kuma ainihin jejin bulgore yaushe muka cike tukun balantana ka shiga dazuzzukan da ke cikin ainihin forest belt mangrove na irin su delta da wuri misali ka aji wancan magana magana ce kawai ta waɗanda suke ba su a kimanta halittar ubangiji cewa ai gwargwadon yawan haihuwa gwargwadon karancin abinci kuna haihuwa abinci na karanci ƙasa na tsukewa wannan ra'ayi ne na wani kafiri robert malthus a cikin the malthusian theory inda ya magana a kan wai ƙasa na samar da abinci a cikin abin da kira arithmetic progression kuma ana hayyafa a geometric progression mene geometric anan kamar ka ce hudu sau hudu 4 times 4 ta fi 4 plus 4 yawa haka ne 4 times 4 16 4 plus 4 egg to sai ke ce wai ƙasa na samar da abinci wato a hankali da ya kai adadin yaɗuwar jama'a ba ƙasa na samar da abinci a matakin hudu a tara da hudu ne takwas amma ƙasa na hayyafa a matakin hudu sau hudu ne sha shida to kai kai so kai kai ƙasar sauraka na faɗa da wannan magana ne kan wannan amsa don mu kiyaye irin wancan ra'ayi din mu sake koma kan magana sauraka magana zub da ciki baya halatta sai da abin da shari'a ta yadda da shi amma ra'ayin wani ai idan mace na da ciki ta to me yasa Allah ya bada cikin Allah bai iya bane bada cikin me yasa kuma kaje kai kwanciyar aure aka samu cikin ba sai ka kura ba ko kuwa tunda baka son haihuwa sai ku hakura to ki bari kwanciya khalas ne hakuri sai kin iyaye shekara biyu ka tsara kanka ka kiyaye kanka da sauran misali amma tunda aka yi kwanciyar Allah ya ga dama mani ya shiga cikin mahaifa kuma ya rubuta za a samu ciki to karka ce za ka yi terminating abin da Allah ya halitta in ba ka da dalili na shari'a ba son zuciya wanda babu dalili a kai ba Allahu alam wa bihi tawfiq to mu je ga ainihin ayar da zamu tashi yau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لأوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا حلك عني سلطانيا الله تبارك وتعالى يفرأ a cikin wannan aya mai lamba 25 daidai a cikin wannan sura mai suna suratu mai alhaka, wato sura mai lamba 69 daidai bayan Allah ya ambata mana 'yan aljanna da irin kyakkyawan sakamakon da za su samu Allah ta samu cikinsu sai ce wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya amma wanda aka bashi littafin sa da hannun hagu ranar lahira za a raba takaddu wasu za su karba da hannun dama yan aljanna kenan Allah ka ba mu namu da dama wasu kuma da hannun hagu yan wuta kenan Allah ka tsare mu to sai ce waɗanda aka ba su sakamakonsu result ɗinsu da hannun hagu fa ya sai ka ji kafiri da ya samu irin wannan sakamako yana cewa ya ni lam'u ta kitabiya wayo ni ba a bani sakamako na ba abin yayi muni shi har na ba ku misali ɗalibin da a jarrabawa ya fi kowa samun sakamako mai kyau a makaranta shi ya ɗauki number one to za ga ya fito yana farin ciki yana jama'a kun gani ba ma sai an tambaye shi ba yana haƙo muqra'u kitab ku karanta ku gani amma wanda ya samu sakamako mai muni irin wannan baya so ma a sani a duniya to da ka zai ce ya laitani ya kai tona lamuta kitabiya wala madrima hisabiya ni ba a bani littafi na ba fa kuma ni ban san sakamakon hisabi na ba shine walam adri ma hisabiya ni ban san menene hisabi na sakamakona ba ya laitaha kanatil qadiya ya kai can wannan sakamakon ina ma ta kashe ni yau ai ba mutuwa kuma a wannan lokacin mutuwa ta riga ta kare mutuwa ta mutu za ta mutu a lokacin amma yana buri ina ma wannan sakamakon kanatil qadiya mai halaka ne ne ma'ana ban ga wannan rana mai da hankali ba sannan sai ce ma agna anni maliya dukiyata da na tara a duniya ba ta wadatar da ni ba halaka ne sultaniya mulki na da fawa da na yi kafafa da ita a duniya ita ma ba ta yi min magani ba to kaji abin da zai kuka da shi shi tarin dukiya ba zai yi amfani ba idan aka tsaya gaban Allah mulki ba zai yi amfani ba idan aka tsaya gaban Allah to a daidai wannan lokacin sai Allah ya bada oda ya ce ne ثم الجحيم ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه sai Allah ta'ala ya ce khuduhu faghulluhu <clears throat> khuduhu zai ga mala'iku ku tafke shi ne khudu ku kama shi wai malamai suka ce idan Allah ya ce da mala'iku ku kama shi wajen mala'iku dubu saba'in zai kan shi to kana kamanta girma mala'ika ana cewa ɗayansu yadda Allah ya ga dama ya shi sai ɗauki duniyan nan tamu ya sa ta a tafin hannu kamar ya sa ƙwandala yana juya ta turka shi mala'ika yadda Allah ya shi fi sifatin yi almala'ikiyya zai iya ɗaukan duniyarka ba wai kaduna kawai ba ba jihar kaduna mai local government 23 ba ba wai nigeria mai jihohi nawa ne 36 ba west africa hmm. duniyar gabaɗa ya sa a tafiya na girgizawa a a shekenan wa ma ya alamu junu da rabbika illa ku ba wanda ya san rundunar ubangijin kasai shi to sai mala'iku dubu saba'in su yi kansa ku ka kama shi fagulluhu ku kukumantar da shi hulukin ku sa cikin wato alhulul wato cikin kukumi kukumi maruruwa ku ɗaure shi tamau ba ɗaure irin na duniya ba ba wannan kaɗai ba sun maljahima mai salluhu sannan kuma ku ƙona shi a cikin wutar jahim sun mafi silsilacin zar'uwa saba'una zira'an faslukuhu sannan cikin kaca silsila kaca ko kace sarƙa sarka irin ta jahannama mai kamo saba'in zira'i saba'in to ku shi ciki ku ɗaure shi menene dalili sai Allah ya gaya mana dalilin wannan wulakanci da zai gamu da shi ya ce ne inda kana na yu'minu billahi ce innahu kana la yu'minu billahi al-azim innahu shi wannan kafiri da aka ce khuduhu faghullu thumma al-jahima sallu har zuwa karshe ya gamu da wannan azaba ne saboda innahu shi kana ya kasance a rayuwar duniya la yu'minu billahi al-azim dama ai baya imani da Allah wanda yake mai girma aha to kaji matsalar ba mai imani ba ne kafiri ne har mutuwa ta zo masa har ya je lahira ba shi da kayan tsayawa gaban Allah ita kuma rana ce da ce yau malayan fa'o malun wala banun illa man atalla bi ne. jamil to shi bai je da kalbin salim ba alkalbin salim huwa alkalbin ladhi yanbani ala tauhid ya zo da zuciya rufatsiya dan gashi Allah ya faɗa innahu kana har zuwa ƙarshe bai imani da Allah ba Allah wanda yake shine al-azim babba ba wannan kaɗai ba wala yahuddu ala ta'amil miskin baya zaburarwa ya hubbu kenan an gane baya kwadaitar da abada abinci ga mabukaci kaga ya rasa tauhidi kuma ya rasa mu'amala saboda saboda bai imani da Allah ba sai ya rasa samun damar wannan aiki na gari tun da kaga aka gwama ciyar da abinci hana ba da abinci ga mabukaci kuma kana da shi aka hada shi da shirka a matsayin dalilin shigan sauta to kafin in kana da hali kana da buhun shinkafa goma kana da buhun shinkafa ashirin wani na bukatar kwano daya kafin san kai kememe ka ce sai ya zo nan a wulakance mu dauka mu bashi kar ka manta ba karfin kai ka ba ba iyawarka bace ba basirarka bace wanda ya bakan zai iya takawa baka din birki ya bashi ya gaya ya ka yi kai ma ya baka ne liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat dan ya jarraba ku kan abin da ya baku ku yi rigirgi cikin aikin alkhairi to kaga sai Allah ya gwama ciyar da abinci ga miskini ya hana da kuma yin shirka a matsayin manyan dalilai guda biyu da ke taimakawa ko kuma da suka kai shi fadawa cikin ainihin wato wuta da wancan azaba ba wannan kadai ba sai Allah ce ne falaysa lahu al-yawma hahuna hamim falaysa lahu na'am al-yawma hahuna Allah ta'ala ce al-yawma a yau hahuna anan kaga zance ne guda biyu yau alkiyama sai sake karfa ya ce hahuna nan wurin namu kenan hahuna ismul ishara ne zuwa ga alyau saboda fa'idantar da karfafawa an gane ko kamar ka ce ka zo wannan unguwar nan nake so na ganka sai Allah ta'ala ce falaysa lahu yawma alqiyama hahuna amamana yau a wurinmu ba shi da hamim wani ne hamim duk abokin da zai iya kwaɓe riga a yi rigima da shi don ya kare ka shi ne hamim ai akwai sadiq akwai hamim akwai rafiq kuma dukkaninsu abokanai ne amma kowanne yana da ma'ana ɗaya ta ɗaya rafiq abokin tafiya ba lallai ba ne zama soyinka hamim kuwa ana ganin wata daraja wani giredi ne na abota da zai iya kare ka a ko'ina zai iya baka wato kariya a to Allah ya ce irin wannan abokin da zai ba wannan kafiri kariya to falaisa lahu yau yau ba shi da wannan aboki tunda ba shi da wannan aboki kuma yace ne ka karanta wala ta'amun illa min ghislin ba shi da abinci illa ghislin suka ce ghislin wani irin abinci ne na yan wuta rubabben jini mai cike da ɗamfaran garnaso da ɗoyi da taɓarɓarewa ghislin mafi munin abinci to shine abincinsa Allahumma ina na'udhuka min ghislin na'am la wannan aya tana maka bayanin irin wancan abincin ne ne suna ghislin Allah ce la kulu ya ai ba mai cin wancan abincin ghislin illa al-khati'un sai al-khati'un waɗanda ke tunkarar laifi sun san laifin ne kuma su ƙi ba to kaga in kana neman al-khati'un ai babu waɗanda suka wuce wannan Allah ya ce inna kana la yu'minu billahi ne azayyu ai khati kuma ku lura khati mutum da ke tunkarar laifi da gangar shi yasa cikin sahih muslim ga hadisi la yahtakiru illa khati ba mai boye abinci ko ya ɓoye kayan da mutane ke da tsananin bukata don farashi ya hawa ya fito da shi shi ake ce da shi ne hodin annabi ce ba mai yi sai ne muguwar zuciya cike da zunubi hafi sa kenan kaga hodin ko ihtikari baya halatta musamman a wannan wata na ramadan mutum ya je siyo siga ya ɓoye watanni biyu da suka wuce kafin wannan wata na ramadan da muke ciki ko uku da suka wuce a kodin da ke zuwa su siyo hatsi kai jama'a azumi ya karatu ku siyo gero ku ɓoye kuma musulmi ne wai yana sallah wai yana zakka wai yana hajji wai har ma da bagwanja wai alhaji ne sai ya ji haƙori ya ji aikin haji yajin hajin shirme da za ka zo kana cin al'umma kuma a watan rahama kake wannan sharri saboda annabi ce la yahtakiru illa khati babu wanda ke hodin ya ɓoye kaya sai wanda yake criminally minded zuciyar cike take da laifi da barna kaga bai ce mukhti ba amma hodin bai hada da kayan da ba a bukata ba misali da na ɓoye kayan wuta wannan ba hodin ba ne abin da bukatar mutane ta tsananta kai kasan a wannan wata na ramadan muna bukatar siga to ka ɓoye kai kasan muna bukatar mai shinkafa ka ɓoye gero ka ɓoye man gyaɗa na ciki? ina ciki? aha wake dankalin turawa fa yana ciki dankalin hausa fa makanifa aha duk abin da ke amsa sunan kuji da kyau essential commodity haka kiransa ai abin da ya kira ec shine al-mustahlakatul asasiyya idan ka ɓoye to haramun ne amma abinda izu misali idan ka sai littattafai ka ɓoye mutum ya sai ƙur'anai da yawa ya ce ramadan ana tafsiri bari bari ramadan in ya zo na fito da ƙur'ani wannan ba hodin ba ne ko kuwa yawa amma hatta man fetur ka sai ka ɓoye kana jiran ƙarshen shekara don za a rufe gidajen mai ba ka ke ba to kai hudu annabi ya ce masu wannan ana kiran su khati kuma ya ce la yakulu illa khati'un ba masu cin irin mutum aka amai da hankali ka tambayi kanka duk abin da ya zama essential ya zama dole musamman kuma a wata kabarin tambaye ku dabino yana ciki ana bukatar dabino kankana fa abarba fa to ku je ku boye hadda kwai Allah ta kyashe mu amma lifton ba a ah, abin da lifton yau lifton na shi a kuma eh sai da lifton je ka nemo lemon grass mana je ka nemo na ana duk suna da kanshi aiki kaga abinda rayuwa take garawa a kansa me yasa na shigo da wannan saboda muna watan Ramadan yanzu watan azumi kuma saboda Allah ya ce la yakulu illa al-khati'un sai na kulla alaka tsakanin khati'un da hadisin muslim la la yahtakiru illa khati ba mai ihtikar ya kaya sai khati wanda ke da zuciya cike da sabo da barna da fasadi da mummunan hali اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الخاطئين آية تقبل مالك فلا Allah ya ce ba sai na yi maka rantsuwa da abin da kuke gani ba ko kuma ka ce ina rantsuwa da abin da kuke gani da ma abin da ba kwa gani duk ina rantsuwa da su lallai lallai innahu shi alƙur'anin nan wallahi zance ne na wani manzo mai girma suka ce mala'ika jibril kenan domin shi ma rasul ne ai Allah ya zaɓi mala'ika Jibril ko jibril wanda suka kira gabriel ya kawo saƙo kuma shi baya ɓoye saƙon da aka bashi na gaibi Dan ya ce wa ma huwa a ne alal gaibi yawa nazala bihi ruhul amin wato mala'ika jibril amintacce kaga Allah kira shi amintacce ya ce muta'in samma amin to shi ya sauko da qur'ani shi yasa ya ce wannan littafi wallahi zancen manzo ne mai girma mai mutunci idan muka ce mala'ika jibril mai za mu ce radiyallahu anhu ko rahimahullah ko alaihi salam wacce ga yaso ake masa alaihi salam shafi kusa saboda yana da matsayi babba mala'ika jibril yana da jinsi yana da janda eh mala'iku gaba ɗaya suna da janda yanzu kai kana da janda ko zan ce aminu ya zo ba zan ce aminu ta zo ba tunda ba gwari nake ba misali ina nufin cewa gwari anan ina nufin rashin iya hausa ba ka ba gwari ai kabila ce mai daraja mai kima mai mutunci kwarai da gaske ok saboda haka anan wurin ba zan ce jibril ta zo ba sai ce mai ya zo a ta kuma su janda kenan yana janda? bai da janda? to za ka ce da shi yanzu kai na ce da kai mana aminu zo ka zauna ka zan ce ki zauna? ba zan ce amma aminu ce ba zan ce zo ki zauna akwai janda ke hikimar shigo da wannan ko da dai za ka ce ba su da janda ito eh amma suna da ainihin sifa wadda take ta girma Allah da kansa kanci Allah ta'ala ne ya bani za ka ce Allah ta bani so nan ba kawo maganar jin dama a nan misali a rafton sauraka Allah ta'ala ya ce wannan littafi wato ainihin innahu la qawlu rasulil karim maganan manzo ne wanda yake karim mai girma وما هو بقول شاعر ككرنتا هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون wannan qur'ani ba zancen mawaki bane fa ba zancen mawaki bane qur'ani ba waka bane qalilan ma tu'minu ko dai kadan ne kuke ma yin imani dan sun ce manzo Allah ai mawaki ne Allah ya ce a kuma huwa biqauli sha'ir ƙorani ba magana mawaƙi ba ne kaɗan ne kuke yin imani sannan kuma ce ne wala bi ƙauli kahin ƙalilan hmm. ma tazakkarun wala bi ƙauli kahinin ƙalilan ma tazakkarun ƙorani ba kuma magana boka ba ne kaɗan ne kuke wa'aztuwa na'am tunda Allah ya kore abubuwa biyu يتيو ما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن تؤمنني يتي تنزيل من رب العالمين سو ككل التافي نيدق أبنجدن هالتا تركش القرآن كنا نعم ولو تقول علينا بعض القارين نعم لأخذنا منه باليمين Allah ta baraka wata ala ya ce, Tanzilumin Rabbul Alamin wannan littafi saukakke ne daga Ubangijin halitta. A wace aka saukar da ƙorani a wani wata? akwai wanda zai bani aya da Allah ya ce ya saukar da Qur'ani a Ramadan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان خلاص أولنا وتاني أولنا وتا الله سوكر دا قرآني وتا رمضان أولنا لي إنا أنزلناه في ليلة مباركة mun saukar da shi a wani dare mai albarka ba gaya maka ba sai ce sunan daren inna zalla fi lailatul qadar Allah ya saukar da Qur'ani a wannan dare kuma yace saukakke ne daga ubangijin halitta walau taqawwala alaina ka karanta ba'd alqawi walau da za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kirkiri magana yace mu muka fada ba mu fada ba ka duba fa ma'ana annabinmu ne wannan mai daraja mai kima ma'ana babu ya shi tare da haka inda zai kirkiri magana ban ce bai ce ni na faɗa ha za ka ji abin da Allah ta'ala ce la'akhazna minhu bil yamin da sai mu kama shi kamo na azaba da dama kar ka sa qur'ani a wannan position gafata malam kar abu da kafa a sa qur'ani a riƙe a cinye barakallahu fikum da mun kama shi da ƙarfi sun malakata'ana min watin sannan mu yanke masa ainihin laka mana a nuna maka annabi kenan sallallahu alaihi Allah na cewa da zai yi kuma ba zai yi mu Allah riga tsare shi me yasa saboda annabi sallallahu ma'asumi ne kun san isma mai cice isma duk annabawa ma'asumai ne kullum muna faɗin wannan magana ma'asumai ne ma'anan ma'asumanci ne kariya kamar ya kariyar da Allah ya ba manzo Allah iri biyu ce akwai ismatu himaya da ismatu hidaya ismatu himaya da ismatu mai hidaya isma ta himaya Allah ya kare shi daga sharrin wani kafiri ya taba shi don ya ce ne wallahu ya asimuka minan a cikin almaida kenan ka ya asimuka isma wani ana kinta ismatu himaya yana kuma da ismatu hidaya shi wa ma yanti ƙwanin hawa ma za a galbasar wa ina kalala kuluk duwannan suna magana kan ismatu hidaya Allah ya bashi kariyan da ya fada cikin sabo isma'ili biyu ce lil himaya walil hidaya annabi sallallahu alaihi wasallam shi a karan kansa ma'asumi ne kuma duk da haka generally al'umma tana da isma biyu akwai isma mutajassida fi rajulin ɗaya kuma fil umma an gane ko annabi shi a karan kansa masumi ne a mataki biyu inda kuka je himaya da hidaya sannan al'umma kuma gaba ɗaya idan musulmi sun haɗu akan abu ɗaya to su ma suna da isma li'anna ummati la tattami ala dalala al'umma ba ta akan bata to tare da wannan matsayi babba irin nashi mawaki na cewa rasulun karimun ma a saƙaɓɓu rabbahu ka ci ƙurani barakallahu fikin kar abu da kafa a ta haka jazakumullahu khaira da fatan an gane ko muna da abin da muke kira al'adab al-qur'an yi qur'ani ladabi a farkon tafsiri mun ambaci haƙoƙin qur'ani guda 15 la'allan muka zo rufe zamu sake wani ta haƙoƙin nan guda 15 qur'ani na bin ka bashi a matakai 15 15 different stages na qur'ani alright so da kan you owe to qur'an you owe it haƙƙi ne sai ka sauke so. daga ciki hatta yanayin yanayin zamanka in ka zo rike shi Allah kara mana fahimta mutum da ke da wannan matsayi annabi Muhammad amma duk da ka Allah ta'ala yana cewa me walau taqawwala alaina ba'd alqawil inda zai kirkiri magana ce maza da mun damke shi damke irin na karfin azaba sannan mu yanke masa laka mana dai ibara akan abu zai kyau ba da yayi to bai yi ba to in shi ke na aka masa haka to ni kuma waye ma'anan magana a shi kowa shiga taitayinsa kenan kun gane ko yawwa fama min ahadin anhu hajizi da babu ɗaya cikinku da zai iya ba shi kariya ya kange shi gabarin kamunmu inda mun so Allahu akbar ci gaba إنه لتذكرة للمتقين وإنه للي في قرآني لتذكرة للي تناترواني للمتقين كما سجن صورا الله تناترواني وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين kuma lalle mu mun san cikin ku akwai masu ƙaryata Qur'anin a'udhu billah Lallai tabbas ƙur'ani takaici ne mai cusa takaici ne ga kafirai amma ba su sashi suna take ma ƙur'ani har a yau suna karere hannu gaya muku sun rubuta sabon ƙur'ani a yanzu na faɗa nan ko wajen na mai na hudu ke sunan sarar alfurkanul haq mai chapters guda 77 mai shafi 330 muka ce wahalallo kuke littafin Allah gashi nan to Allah ya ce ƙur'ani nan hassara takaici ne amma ga kafirai amma mumini ƙur'ani alkhairi ne gare shi waraka ce alkhairi kasan ga musulmi yana da wahala gidansa ka gaba ƙur'ani alhamdulillah duk musulmi na gare kaga ƙur'ani dai ko dai a gafaka ko ya rataya shi yana girma shi har mun yi tambaya menene hukuncin tsotson qur'ani ai kitan tsatsa mun yi wannan tambayar ko wace an samu ka bayar menene hukuncin mutum ya dau qur'ani ya tsotse shi za ga da yawa mutane inda suna yi a pakistan musamman kaje harami a maka madina suna haka ne saboda giyan qur'ani a wurinsu amma mun ce da ku al'ada ce ba shi da asali wanda aka samu cewa ya yi shi ne ikirmatu ibn abi jihal sahabi ne amma magana ita ma tana rawa game da ingancinta a takaice littafi ne na Allah mai girma an gane ko kuma tunatarwa ne ga masu tsoron Allah kuma cikinku akwai masu karyatawa wa innahu la hasratun alal kafirin sura ayi guda biyu وإنه لحق اليقين تبت للي قرآن شين الحق اليقين gaskiya ne wanda yake na dahil mu yi ba bayanin ilmul yaqin haqqul yaqin da kuma ainul yaqin yaqini a matakai guda nawa kullum kana magana yaqini ne yaqini ne ne yaqini tabbas kun san yaƙini na daga cikin sharuɗar la ilaha illa guda takwas ko kana faɗin la ilaha illa idan ba ka da sharaɗi takwas daga ciki har ya yaƙini to faɗin ba zai amfani ba Allah ka sa faɗan mu ya amfani mu sura ka wa inna wal haqqul yaqin fasabbih fasabbih bismi rabbikal azim to kai tasbihi ka tsarkake sunan ubangijinka wanda yake mai girma subhanallah subhanallah subhanallah na'am to musulmi wannan ƙarshen wannan tsoron kenan za mu ba da dama cikin minti goma mu cika su da tambayoyi wasu na san kun wasu kuma ba ku rubuto su ba in yaso idan allah ya kai mu halkar ta ce ta gaba sai mu tashi a sabuwar sura. suratul ma'ariji haka ne ko Allah ka amfana da mu da abinda muka ji abinda muka karanta abinda aka fassara abinda muka tsara. duk Allah tara mu aladan gaba daya ya ba mu ikon ci gaba da azumtan azumi a wannan wata mai albarka ina jan hankalin tunda muna watan azumin Ramadan kafin tambayoyi ayi kokari kada ka bari sallar ashan ta wuce ka dan uwa kuma ina son ba mu shawara idan kana son ashen katta wuce ka ko ka rage lodi lokacin buɗe baki a rage lodi idan kai lodi sai ka lodi a kwanci suraka ina ba da shawara lokacin shan ruwa ɗan ruwa kawai da 'yan fruit sama-sama don ka samu ƙarfi sosai amma ka ga mutum lokacin shan ruwa a wannan wata koko da kosai bai tsaya nan ba farfesun kaza daban farfesun kifi daban cow daban ina za ka yi su wa Allah kai kaɗai ita ce ita yana jin haushin abincin ne sai ya kare kuma sai ya yake gida ha kafin ya farka an kare sallah ashir a ce haka kai duk kwanakin nan suka wuce kash ka ci kanka to ina babban bawon cin abinci amma ina ba da shawara ka zama kana da strategy don ka kada shaɗan nan zai zo maka lokacin cin abinci ya wallah ya baka sha'awa yana cewa inna ta'ama ya kawai shahawatan nahini wai abinci kan karfafa sha'awar mai zari an nahimi tana ba mu shawara a wannan wata mai albarka yan ginin ka guda biyu uku hudu sai dai irin a gayyace ka shan ruwan nan ka san akan yi wannan a gayyace ka shan ruwa ka je ga abinci buffet ka je wala ka iya hakuri ba nan kifi ne nan kaza kaza ne da irin tsiran nan da aka tsira su kanana masu daɗin nan Allahu akbar Allah ka ba mu na aljanna to abinda muke cewa shine mutum ya iya cikin sa gaskiya dan in ba ka wace fiye da bukata fiye da kima zai kwantar da kai ka ta samun ainihin asham kuma abin nan to daya yake a shekara da Allah Allah ka ba mu iko haka dai kenan na biyu ina son in ji hankalin mu na taɓa yin tafiya wata ran daga cikin ƙauyukan mu a jihar Edo na je wani gari ana ce da shi Orome to azumin ramadan sai ya kama ne ya same ni a wurin ah, an zo shan ruwa rana fata ta faɗi sai daga kowa ya rike kofi da dabino ya ƙi shan ruwa na ce bayan allah mai kuke zara ce a ah, suka ce liman ya ce da mu a sun ma'atin mun siyama ilan laili wai allah ya ce ku cika azumi zuwa dare kuma yanzu kaga ba dare ba ne a ha ah. wai su abin liman ya gaya musu ai dare ce na ce oke sun sha biyu kenan za ku sha ruwa su ce ai dare din nan yan uwa ai faduwar rana kenan ai saboda wanda zai bayyana mana ma'anar dare shine annabi muhammadu kuma rana na faduwa yake me ashe dare anan yanzu kun san mun shiga cikin dare ko mun shiga dare ba shiga cikin dare saboda abu ne mai kyau ana shan ruwa ba sai ka jira masallaci ungoku an kira sallah ba akwai masu ra'ayi ni bazan sha ba gaskiya sai na ji ladan ya kira sallah to ina nan ka ya mance ba yana tabbacin sa misali sai cikin ruwa ko sunna ce ne karfin gaske musulmi ya gaggauta bude baki ya kuma jinkirta mai sahur Allah ya samu dace tambayoyi wai suna da yawa ko fara da ko alaikum salam ba shi kowa ɗauki sai ka aika na

Allahumma salli wa sallim alayhi da irin suna irin suna a basa wata wallah ka kara da su ko annabi sallallahu alaihi wasallam ma'sumi ne kararai ne kwarai daga zunubi amma tunda mutum ne sallallahu alaihi wasallam da yake kowane mutum daraja sai Allah ke kaddara wasu abubuwa na istihadi kafin wahayi ya zo masa an gane idan a cikin abin da ya yi allah ta'ala yana da tsokaci da ƙara daidaita shi sai saukar da aya ya ce ga abin da ya kamata ka yi a nuna maka human aspect na shi ɗan adamtakarsa wanda ta fi coach dan adamtaka daraja amma abin da ya shafi iyadda ƙur'ani babu yadda za ka samu kuskure ciki amma a nuna mana in shi ke na matsayinsa na mutum misali abdullahi ɗan maktum ya zo gare shi har ya yi ƙoƙari ya sallami irin su ammar da su sahibin romi saboda manyan ƙurashawa sun zo allah ce a abasa wata walla an a a'ama don me za a kori talaka wannan allah ta'ala ya dawo da shi kan daidai wannan kwata-kwata bai taɓa ma'asumancinsu ba wani ɓangare ne na ɗan adamtaka wanda in suka ɗau mataki domin mu samu abin koyi dan kada wanda yake ba annabi ba ya ji yafi karfin a gyara sai muke to Allah ya gyara mu annabinsa matakin da ya dauka to sana kai amma abin da yake so manzancin da sakon dan ka san purely wannan daga Allah ne ba za ka samu kuskure ba shine mana wa ma yamtiku anil hawa ko da ma ba ma yadda sakon ba a mu'amala ta yau da kullun annaba ba sa son zuciya sam sai dai in sun yi a manhajin Allah ke aga abin da nake nufi ko. wannan shine wannan magana Allah ya samu dace na'am wa alaikum salam idan mutum mm-hmm. yana da ba ya kudin to ka san haka wata kilin sake koma kan tambayar dan uwa kila kana nuna kuma hadda gaibi eh annaba ba san gaibi ba ko Allah ya ce walau kuntu a'lamul ghaiba da na san gaibi Allah na faɗa a harshen annabi da na yawaita maka yana alkhairi wa ma massan yasu da wani ciwo bai same ni ba to kaga kasancewarsa ma'asumi baya nufin kuma ya san gaibi sallallahu alaihi ahlus sunna na cewa annabi bai san sai abin da Allah ta'ala ya sanar da shi wasu kuma da suka karkace daga yan suka ce ai ya san gaibi Allah na cewa a kai kana cewa a kenan so cewa bai san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da shi bai shafi ma'asumancin sa ba abadan dangane da maganar jaki shin Allah ya halatta mana amfani da jaki Allah ya halatta wal khayla wal bighala litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun wa ala Allah tun cikin sura ta 16 Allah ta'ala yana cewa da doki wal khayla wal bighala da alfadari wal menene kuma da jaki sai ce litarkabuha wa zina dan ku hau kuma kayan ado kenan bai ce dan ku ci ba sai abinda sunna ta nuna ana ci kamar doki to jaki ba za a ci ba cin jaki haramun amma Allah ya halatta amfani da jaki kamar da uwa mai tambaya ya magana ya halatta ma ka ba da sadaki da jaki yi eh, kana iya aure a ce nawa ne sadaki ka ce wallahi jaki ne a ce mu je mu gani a ce gashin a ɗaure sai a yi ma'amar ya waya to ke masu dakin ki jaki sai a ce jakin nan na amarya don ya kwaso mata mangalan dawa a daji kana nufin in ka ba da sadaki da jaki a wurin bai yi ba wallahi ya yi tsab to amma magana ita ce zan iya sayo jaki domin yamin aiki kwarai da gaske zai iya sayarwa kwarai sai dai sayarwa ka da wace niyya wani ya zo ya tambaye ni wani dan uwa ne can wata ran a gida a Kano sai ke ce wallahi malam ya faɗi wata ƙasa cewa yan China sun same ni sun ce in kai musu ina jin ko fatan jaki ne fatan jaki ya ce fata yawwa na fata ɗaya. to kada je ka je ka na na ji ka ambaci kudi ka fata kudi mai yawa to mai da hankali dai shi ne zai tambaye ni ce to mallan ce wallahi karka sayar sam domin ka ce za su sarrafa shi ne wajen ko hada magani da look idan Allah ta'ala ya haramta cin abu to sayar da shi da zimmar ci haramun da aka ba za ka sai da musu wannan jakin madan sa iya amfani su ci halala ya amma tsakanin musulmi da musulmi da ya san haramcin cin jaki amma an halatta manfa'a ah me zai hana na sai ka da yin amfani bayan Allah na gari sun hau jaki annaba sun hau jaki to raka dan hawa ba dan ci ba wannan ya halatta inna wa rasuluhu yanhayanikum al jahiliya a cikin hadisi na Abu Talha a lokacin yakin Khaibar yace ya jama'a Allah da manzo sun haramta muku cin naman jaki kafin lokacin kuwa cin jaki ba haramun bane malam an ce akwai wanda suka dora ma farfesun ganda na jaki suna jira malayin suna jin wannan sanarwa suka dinga tura tukwanan suka ture saboda imanin ya zauna la ilaha illallah sahabai malam sun yi gaba suraka dan amfani na'am amma dan ci baya Allahu alam na'am kudin da ka saida ma mutum jaki halaccin cin kudin da rashin halacci ya danganta da niyyar da ka saida masa na saida maka ne to ka so maka dawa kuma dan kawo don ka yi ado na tsaya daidai abin da Allah ya ce abin da na sani kenan idan ka san danci ne haramun kudin haramun ne yana wa alaikum salam to sunla na'am to tsaya to shi kenan karshen tafsir mu kenan Allah ya samu dace ya mana muwafaqa ya datar da mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh